So, uh, Mamun Lalo, wannan al'amari sai Allah, amma ga dukkan kididdiga da aka samu a uh, jihohin da za su nemi wato uh, neman zaɓe wa'annan jam'iyya wanda babu shakka an suka samu galaba a jihohin kamar sun samu galaba ne a zaben kwarar ainihin sai dai su kalato wasu jihohi haka wanda ba za a rasa ba kuma jihohin nan su ne wato kano bari mm. fara da kano tukuna mm. kano tana da a ƙuri'u miliyan biyar da dubu ɗari hudu da hamsin da bakwai da ɗari bakwai da arba'in da bakwai wannan kiyashi ne daga inec wanda ta ba mu shi sanda muke neman ƙididdigan wato meye jiha-jiha mm. yadda suka yi kaduna tana da miliyan uku da dubu ɗari tara da talatin da biyu da ɗari hudu da casa'in da biyu lagos tana da miliyan shida da dubu ɗari biyar da saba'in da ɗari biyu da casa'in da ɗaya to kaga wa'annan jimilan jihohi idan jam'iyyar duk jam'iyyar da ta samu galaba akan wannan ta samu ko da miliyan uku uku ko a kan a kaduna ta samu miliyan biyu ko uku a kano ko ta samu miliyan biyar din yadda aka yi alkawari ga wata jam'iyya ko kuma ita wancan jam'iyya ta samu galaban wannan miliyan biyar ko kuma ta ci a miliyan uku lagos miliyan shida ne to duk wacce ta samu rinjaye a nan lallai babu shakka ta kama hanyar neman lashe zaɓe To shin yawan taron jama'a a lokutan yakin neman zaɓe yakan yi tasiri kan sakamakon zaɓe? Wato adadin mutane shi ke nuna cewa ga ɗan takarar da zai ci nasara? A gani na ni da nake bin dubbidan kamfen da yadda 'yan takarar nan sukan fito su samu karba ai in na ce maka ya kaɗa hanjin NACC ya kaɗa su duk da haka amma fa ka sani ba wannan taron ne akan koyi hayan su ko a gangami daga wasu jihohi a bibiya su kudaden mota su je domin su ba da tsoro su tauna ƙasa domin domin a tsoro to saboda haka ba wai taron yuyuyu ba ne a'a wanda suke da su suka rajista a cikin irin wannan taro kuma shine kuma wani wani nazari daban idan muka ɗauki tsarin mulkin karɓa-karɓa da ake yi wasu na hangen atiku ya ɗauki peter obi ne da nufin idan ya kammala wa'adinsa sai miƙa wa al'ummar yankin ibo shi kuma shugaba buhari yana tafiya ne da oshibanjo da nufin miƙa wa yarbawa idan ya kammala kuma ga dukkan alamu dukkanin bangarorin biyu sun nuna kwaɗayin hakan wato tsakanin su iba ɗin kenan da yarbawa a iya cewa kenan har an fara fafutukar wanda zai karɓi mulki tsakanin waɗannan ƙabilu biyu to madalla ni na ji daɗin wannan tambaya ah, tambayar nan yana da nasaba ga cin zaɓe da kowane jam'iyya za ta yi na ɗaya na biyu sai mu ɗauki jam'iyyun ɗaya bayan ɗaya idan apc ne ta ci babu shakka a cikin bayanai wanda shi makaddashin shugaban ƙasa mataimakinsa wasu banza ya je yi ma a ƙasan ya ce su fito da kansu da kwarkwatansu su zaɓi apc da buhari ya gaya musu ya ce musu domin a wannan zaɓe na gaba na 2023 babu shakka su za su samu galaban neman su takara kuma za a tsayar da su domin su sami shugaban kasa wannan magana ya faɗa ƙarara saboda haka ba wai magana ce na yau jita jita ba so in ka duba yadda su suka fito da kuma rawan da wannan yake takawa tunubu yake takawa babu shakka in ka haɗa lagos ogun osun ondo oyo ikiti yadda na ba baka ƙididdiga na gaya maka miliyan sha shida ne da dubu ɗari biyu da tamanin da biyu idan za su ba da kamar miliyan goma aiko sun yi rawan gani daga can to idan ko suka yi babu shakka muna kallon rawan da suka taka tun daga farkon zaɓe har zuwa ta har su ba apc galaba za mu gani in allah ya ba mu yawan rai cewa su ne za su fito su nemi takara to wannan kenan idan ka koma kuma a ƙasan wato ɓangaren south east babu shakka south east dole ne su nemi wannan saboda an ɗauko ɗansu an bada sun za su tashi su ƙaimin a zaɓe su amma ba su da haɗin kan da su ƙasashen yarbawa suke wanda na daka bayani yanzu su bangaren ibo eh, su south east ba mm. kansu a rarrabe ce saboda haka wannan rarrabuwan kan shi zai fi su idan ba su tsaya tsaye ba irin daka a wannan sun nuna inda su